Paske an ce yana aiki da 'yan bindiga, kamar terrorist, me ake ta terrorist ko 'yan, 'yan din nan Eh, aka ce yana aiki da su. Don ka, an ka ce anti-terrorist su suka kama shi. Eh, kuma an kama shi da kayayyaki ne, kaman abun nan explosive. an kama shi da ya ke kya hausa da sai a hankali kaman irin bama bama ko waɗanda ake an kama shi dai da kayayyaki ya da magana ke haɗi haka ne don kasan hausa mu ba ma abun nan ƙwarai kuwa eh, ina kuwa gaisuwa da fatan alheri shine ake faɗi cikin wannan boka lake. Eh, aka ce haka.